أما بعد السلام عليكم rahmatullahi wa barakatu. godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga fiyayyen halitta annai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi sa, har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu barkanmu da sake haɗuwa a wannan rana ta asabar wacce ta dace da goma sha biyu ga watan sha'aban hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da talatin da ɗaya ga watan ɗaya miladiya dubu biyu da ashirin da shida Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon dawowa domin ci gaba da karatu mu cikin wannan littafi na ahkamul jana'is wa bid'uha na fadilatu Sheikh al-Muhaddith Muhammad Nasir ibn Nuh al-Albani tagammadahu Allah bi rahmatin min yau kuma shine darasin mu na 42 a cikin wannan littafi har ila yau muna cikin fasali na goma sha uku. da yake mana bayani akan abin da ya shafi hukunce-hukunce da ya shafi sallar janaza mun yi karatu har mun kai fakara ta sittin 61 wadda a kan shi za mu tashi a yau malake wata jibul jama'atu fi salatin janazati kama ya jibu fi salawatin maktuba ya ce wata jibul jama'a ya wajaba yin jam'i fi salatin janaza a sallan janaza kama ya ji fi salawatil maktubati kamar yadda ya zama wajibi yin jam'i a salloli na farilla yadda jam'i a sallan farilla yake wajibi haka jam'i a sallar janaza shi ma yake wajibi mana abinda aka fi so ya fi zama wajibi in za in aka samu rasuwa za a yi sallan janaza shi ne a yi jambi ba kowa ya yi nashi shi kadai ba male ce ya faɗi wannan na bi dalilai ne saboda dalilai guda biyu al'awwal dalili na farko ya ce na nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama alaiha ya ce saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai taba bari ba taba samun lokacin da aka yi rasuwa yana da rai lokacin annabi sallallahu alaihi wa nan kuma aka yi sallar janazan wannan rasuwan ba jam'i ba ba taba samu mana annabi sallallahu alaihi wa ya dawwama haka yi har ya bar duniya bai taba denawa ba yake wannan shine dalili na farko al-akhar dalili na biyu yace ƙaunuhu, sallallahu alaihi wa sallam fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sallu kama ra'aytumuni usalli manzon Allah sallallahu alaihi ce ku yi sallah kamar yadda kuka ga nake yi sallu kamara kama ku salli. ku yi sallah kamar yadda kuka ga nake yin sallah bala shi akhrajahu al ya ma shi. ya ce waɗannan dalilai ne da ke nuna cewa wajibi ne yin jami'i a sallar janaza dalili na farko manzo Allah bai taɓa barin hakan ba dalili na biyu kuma ya umurce mu da mu yi yadda yake yi kar mu sa'a ma yadda yake yi malai ce wala yu'akkiru ala ma zakarna salatu sahabati ala annabi sallallahu alaihi wasallam Ya yace ba a la'akari ba za a yi la'akari ba akan abin da muka ambata ba za a yi la'akari da abin da sahabbai suka yi na yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sallah a ɗaiɗaikun su ba lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya sahabbai ba su yi jam'i ba da sun shiga rudani kala-kala tun daga bayanin to ya za a yi masa wanka a ina za a binne shi ya za a yi masa sallah sahabbai sun shiga wannan rudanin aka fara warware matsala ta farko ne a ina za a binne shi sahabbai suka ba da shaidan cewa ai zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara suka tuna musu cewa Allah madaukakin sarki yana karfan ran kowane annabi ne a inda yake so a binne shi inda Allah yake so a binne shi a nan Allah ke karfan ran shi kaga wannan mabalan isob ya rasu kuma a ɗakin na na Aisha kawai za ka cire shimfiɗan da ke gurin ya zama gurin za a binne shi to na biyu da suka shiga shine to ya za a yi shi ba ne sallatan sai ya masa wanka kuma za masa wanka ya za a yi shi ma za a cire mishi riga da sauransu kamar yadda ake ma kowa ko kuma ya za a yi shi ma suka shiga wannan wannan rudana suka rasa ya za su suna zaune Allah madaukakin sarki gaba ɗaya sa musu bacci gaba ɗaya a baccin Allah ya tura musu sako iri da kowa ya farka ya bada shaidan cewa an ya an kira sunan shi an ce mishi su yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanka da tufafin shi kar ko kar a cire mishi tufafi wannan ya tashi ya fada wannan ya tashi wannan ma ba fa cikin gurin suka zo suka ce ga ba abin da na sai tabbatar wurin sako ne daga Allah lokacin shi. sai suka shiga sabani na uku shine to ya za a yi masa sallah wani ne zai yi limancin a annabi sallah ana dai mutum sallah ne a yi masa addu'a a roƙon masa rahama a roƙon masa gafara sallan ya amfane shi ya sa ya samu gafaran Allah ya samu ceto da sauransu to duk wanda suka rage wane ne zai ma annabi wannan sallallahu <laughs> an fahimta ku kawai da garke ko suka yanke hukuncin kowa kawai in an gama kowa ko ya shiga yi ban kwana da shi sai abin ne shi abin ne shi To duka sun yarda cewa babu wanda ya kai ya ce shi to zaka ce ma annabi Allah ji kanshi ne <laughs> ko ba gani ba ba za ka ce Allah ka yi shi bayan gafaran Allah madaukaki sarki ce in ma kun sa ma Allah ku zo gurin shi ne roki Allah ya yi muku ko mu gani ba to malai ce ba za ka yi la'akari da wannan ba su abin da suka yi ce lam ya ummahum ahadun babu wani wanda ya musu limanci to ba za ka yi la'akari ka ce ai to ga abin da ya faru da annabi sallallahu alaihi wasallam kowa ya shiga ne ɗaya bayan ɗaya wannan ya shiga ya fito wannan ya shiga ya fito wannan ya shiga ya fito yace li annaha qadiyatun khassa yace saboda wannan wani abu ne da ya faru na keɓantaccen abu na musamman wanda ba za ka yi la'akari da shi ta haɗa shi da wani wanda ba shi ba ce la yudra wajhuha فلا يجوز من أجلها أن نترك ما Alayhi sallallahu صلى wa sallam, وسلم طيلة حياته المباركة wancan wata matsala ce ta musamman layi bura wajoha wanda zai faɗa maka lab inda ta fuskanta saraka ba zai zama dalili da zai sa saboda wannan mu bar abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawwama akai iya tsawon rayuwarsa bai taɓa bari shine in za yi rasuwa ana sallan janaza ne a cikin jami'i yace la siyama wal qadiyatu al mazkura lam tarid bi isnadin sahihun taqumu bihi al hujja ce, musamman ma musamman ma maganan cewa wai sun yi sallah ne ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ɗaiɗaikunsu dun wasu haka suke faɗa baban kwana suke cewa cewa wai an yi masa sallah ne amma a ɗaiɗaiku ya ce wannan cewa sallah aka masa a ɗaiɗaiku ya ce bai zo ba da hanya ingantacce wanda za a iya kafa hujjar shi dalilin bai inganta ba ya ce wa in kana turu ya min ba yuqawwa ba'daha ba duk da cewa an rawaito daga hanyoyi mabambanta yace fa in amkana al-jam'u bainaha wa bain ma dhakarna min hadihi sallallahu alaihi wasallam fi at fi al fiha wa illa fa hadihi huwa al-muqaddam li'annahu athbat wa ahda ce in ma an iya hadawa kenan an iya hadawa kilan ce to ga isnadi kaza ga isnadi kaza ga isnadi kaza to to a baki matsayin hasan ko na mai kama da haka yace balle kuma shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yafi tsayuwa shi ya fi tabbatuwa shi ya fi zama shirya shi ya fi abin da za a aikata kuma a samu lada saka abin da yake duka wannan mala ya kawo mana ne nuna mana cewa abin da yake wajibi a sanaza shi ne a yi jami ba a yi dadda kowa ya yi na shi tafi a mala ce fa in sallau alaiha furada in kuma ya zama kowa ya yi ma wannan gawan sallan a daidaiku wannan ya zo ya na shi tafi wannan ya zo ya na shi tafi wannan ya zo ya na shi tafi to saqafal fardu wajibcin sallan gawa ya sauka amma wa atimu bi tarkil jama'a amma kuma sun yi laifi suna da laifi na barin yin shi a cikin jami'i an fahimta ko suna da laifi na kin yin shi a jami'i amma wajibin sallan yi ya sauka amma kuma suna da laifi haka kai aiki ai ana yin ne saboda a samu kusanci a samu lada ko to sai kuma ka yi abin da gashi yi abin da ake yi ne don neman samun kusanci zuwa ga Allah don samun lada sai kuma kai ka samu zunubi to za ga yi bai yi ba yawwa malike wallahu a'lam Allah shine mafi sani malike qala nawawi ce imam an-nawawi Abu Zakariya Yahya bin Sharaf an-Nawawi rahimahullahu ta'ala yake cewa Tajuru صلاة الجنازة فرادا Dila خلاف wa Sunnatu تصلى جماعة للأحاديث المشهورة في الصحيح في ذلك مع إجماع المسلمين yake cewa ya halatta ya halatta yin sallan gawa ɗaiɗaiku yace amma abin da yake sunna abin da yake koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine a yi ta cikin jam'i. so da hadisai sanannu wanda suka inganta suka zo a Bukhari da Muslim da sauransu kuma shine abin da musulmai gaba ɗaya malaman musulmai suka yi a kai. cewa sunna shine ta waje ba a yi a cikin jami'i in aka yi ɗaɗɗa wajibcin ya sauka amma kuma an yi laifi da an sa ma sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an gane ku yawwa aka ba za a yi rasuwa a ce kowa ya yi nashi ba a haɗu a yi tare shi ne shi sai malaki wa aqallu ma warada fi inqida'i fi inqadi jama'a fiha Ya ce mafi karancin abin da ya tabbata na adadin jama'an da suke sa sallah ya zama jami'i mafi karanci shi na samu mutum uku Shi ne mafi karanci jami'i ne daga mutum uku dama ai daga Mufrat sai musanna ko sai ko aljam shi ne jam'i a sallar a sallar janaza ma yake dalili fa fi sahihi hadisi bin abi talha yace ga dalili a cikin hadisin abdullah ibn abi talha Abdullahi ibn abi talha dan abu talha al-ansari wannan mun karanta a baya da magana akan hakuri ko lokacin da Matan ɗansa ya rasu matan shi bata faɗa mishi ba ko har sai washe gari da safe to ya aka yi sallan janazan wannan nan ai ba mu karanta ba baya can to shine mala ya kawo nan tunda ana magana akan sallan janaza sai ya kawo inda ya dace a kawo yace anna aba falha da'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila umayr bin abi falha." cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira Abu Talha ya kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya zo ya mai zuwa ga janazan ɗansa Umair bin Abi Talha Umair ne ɗan da ya rasu kuma tuna sunan shi ke hina a lokacin da ya rasu bayan da ya faɗa manzon Allah sallallahu alaihi ga gashi gashi gashi ga kuma abin da iyali na ta yi bata faɗa min ɗan mu ya rasu tun jiya ba sai yau da zan fito sallan asuba tukun take faɗa mu ai je da daddare ɗan namu ya rasu kuma ta faɗa mishi da wani salo ko na nuna cewa ita ma ta sa abin da take yi ta ce mishi ina da tambaya ce mai tambayi ta ce mutane ne suka baka aron kaya amma ba su faɗa maka yaushe za su su karfawa kawai tana zaune kwatsan lokaci ɗaya kawai sai suka zo suka ce suka maka sallama suka ce kayan nan ne da muka baka aro muke so ka ba mu kayan mun zo mu karbu ta ce ya za ka ji ya zan ji ko dawa ba na ba ne na su ne dole zan ba su ba na zan ji na damuwa sai ce to Allah ta ce to Allah ya ba mu aran da ya karbi kayan shi kaga shi yace ba damuwa ku kaga ko za a samu damuwa damuwan zai zama zai tuna fa yanzu na bada fatawa ko haka bane sai ta yanzu na bada na bada fatawa ya je fara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya sanya muku albarka a wannan daren nawa to to da ya dawo ya kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo dan janaza ma wannan yaron kuma ai mun ji yaro ne karami ko jariri ne karami ce fa atahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo gidan fa salla alaihi fi manzilihim manzon Allah ya ma yaron sallan a cikin gidansu Abu Talha shi ba dauke shi amsa da shi lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi sallan yace fa taqaddama rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah sallallahu alaihi ya wuce gaba a matsayin shi na liman wa kana Abu Talha wara'ahu Abu Talha shi kuma ya tsaya a bayan manzan Allah sallallahu alaihi shi daya wa ummu Sulaim wara'a Abi Talha ita kuma ummu Sulaim mahaifin yaron ta tsaya a bayan Abu Talha wa lam yakun ma'ahum ghayruhum babu wani tare da su in ba su ukun suka yi sallah an gani kaga wani zai ce to ya kenan wannan shine ka'idan jami'i a sallan a sallan janaza duk da malam zai kara bayani a ko da mu ko biyu ne gashi an yi rasuwa amma ko musulmai ko biyu ne kaɗai za ku yi sallan janaza to ba za ku zauna yanda ake tsayuwan sallar magarba ko isha liman na nan mamuna gefen daman shi a dole mamun zai koma baya zai koma baya to za mu zo mu karanta wani zai nuna mana yawan yawan sahu ma yana da tasiri akan sallah yana da tasiri akan shi mamacin yawan sahu za mu ga wani ma da annabi sallallahu alaihi wasallam za su yi sallan su bakwai annabi sallallahu shine na bakwai shi yana liman sai sa su tsaya a sahu mutum biyu biyu biyu a bayan su biyu kuma a can ba so da sahu yayi yawa ke za ga in an je sallan sallan janaza so da za ana ce in sau ce yayi haka a ƙara wani sahu a ba yayi haka a ƙara wani sahu a ba so da yawan sahu yana da tasiri akan shi ma mutum. an fahimta ku مالك شاء وهذا صحيح على شرط الشيخين وسنة غريبة في إباحة صلاة النساء على الجنائز yace wannan hadisin iyat ingantacce ne Imam al-Hakim da Imam al-Baihaqi duka sun fitar da shi yace kuma wannan hadisin dalili ne da ke nuna halaccin mata suna suna shiga sahun sallan ne sallan janaza so da aida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Abu Talha dawa ummu Sulaim wannan daga cikin sunna da da yawa ba a yi sai dai mata zai sallan janaza su fito kofar gida suna kallo in an gama an dauki gawa su fashi da ihu ko ba ga wani ga kuskure lokacin da ake kimtsa gawa ake alala su ma su yi alala lokacin da aka fito da gawa za a yi sallah su masu su yi su yi sahuwa inda suka samu yadda ba za a samu dai yadda ba zai zama an cakudu an garwai tsakanin maza da mata ba in gida ne suna cikin gidan suna jin kabbaran maza su ma suna yi yanzu su ma sun yi sahu an yi sallah tare da su an gane ku Shi ne sunna ta ga manzo Allah su lasan ya yi gawa sallah da ko mace ayya a sahu mafum Allah ya sa mu gane mala yake cewa wa aqulu yace ni kuma nace inna ma huwa ala shartu muslim wahdahu yace hadisin ya inganta amma akan sharadin imam muslim akan sharadin imam muslim ibn al-hajjaj Allah ya kansa ya gafarta musu to fakara ta 63 mala yake wa kullama kathura al-jam'u kana afdala lil mayyit wa anfa yace duk lokacin da jama'an da za su yi sallar suka karu iya ƙaruwan jama'an yana zama iya yawan amfanin da wannan sallan yake da shi ga mamacin iya falalan sallan kuma iya amfaninsa ga mamacin an fahimta ko so ana son in za a yi sallan janaza a samu mutane da yawa kuma a samu sahu da yawa a samu mutane da yawa kuma a samu sahu sahu da yawa Malaike mai dalili ce, li ƙaunihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam so da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ma min mayyitin tusalli alaihi ummatun min almuslimina yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu illa shuffi'u fihi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa babu wani mamaci da zai mutu mutane su tsaya su yi masa sallah akalla a samu al'umma musulmai ah? yususalli alaihi ummatun minal musulmina. a samu al'umma musulmai daga cikin musulmai su tsaya su yi masa sallah kuma waɗannan al'umman ya buluguna mi'a su kai mutum tari Kullum kowanne daga cikinsu ya shafa'una lahu suna neman Allah maɗaukakin sarki ya ceci wannan mamacin illa shuffi'u fihi manzo Allah sallallahu alaihi sai Allah ya ba su ceton wannan mamacin kaga akwai bukatan mutane da abu za mu kanta hadisin gaba zai nuna sharaɗin kuma mutanen wani irin wani irin ɗabi'a ya kamata su kasance a kai kafin su samu wannan malaike wa fi hadithin akhar wani hadisi cewa ghufira lahu sai Allah ya gafarta mishi to wannan hadisin akhrajahu muslim wan nasa'i wa tirmidhi wal baihaqi wa tayalisi wa ibnu ahmad min hadithi aisha radiyallahu ta'ala anha مالك ورواه مسلم والنسائي والبيهقي وأحمد من حديث أنس وابن ماجه من حديث أبي هريرة في اللفظ الآخر وإسناده صحيح على شرط الشيخين duk wannan mala ya faɗa mana imam an rawaito wannan hadisin daga na Aisha an rawaito daga Anas dan Malik an rawaito daga Abu Huraira Allah ya kare da a gare shi na Anas dan Malik imamu Muslim da imamu Nasa'i da imamu Bukhari da imamu Ahmad suka rawaito sannan imam ibn maja ya rawaito daga abu huraira Allah madaukakin sarki ya kare da a gare su baki da malai ce wa qad yughfaru lil mayyit walau kana al adad aqall min mi'a yace kuma ana iya yi ma mamaci gafara ko da adadin waɗanda suka yi masa sallan ba su kai mutum ɗari ba idan kanu muslimina in suka kasance musulmai ne lam yukhalif tauhidahum shay'un min ash-shirki ya zama babu wani abu na shirka da ya cakudu da tauhidinsu ko da ba su kai ɗari ba amma sai zama babu shirka ba su ba su ba boka ba tsubbu ba duba ba canfi duk wani harka na shirka ba abin da ya haɗa su da shi to aka samu irin wannan to ko ba su kai ɗari ba suna zama sanadiyyan a yafi a gafarta ma wannan mamacin me yasa malam ya faɗi wannan kaidin yace shi ma ba daga gare shi bane yace li qawlihi sallallahu alaihi wa sallam so da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ma min rajulin muslimin yamutu فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه manzo Allah sallallahu alaihi ce ma min rajulin muslimi ya mutu ba za a taɓa samun wani mutum musulmi ya mutu ba fa umu ala janazati a samu wasu tsaya akan janazanta janazan wannan mutum musulmi din kaga shi din ya zama musulmi ko ai mun riga mun magana a baya akan hukuncin wanda ba musulmi ba da munafiki mu shi din ya zama musulmi wanda za su tsaya a akan janazansa arba'una rajulun su kai mutum arba'in sannan mutum arba'in ɗin nan la na billahi shay'an ba sa shirka da Allah da komai babu shirka al'amarin ba su yadda da boka ba su yadda da duba ba su yadda da tsubbu ba ba su yadda da canfi ba ba su yadda da a ce a babu maganin sa'a ko wanda shi da yana da sa'a da bai zauna sai ka zo ka ba shi kuɗi ka ce ba ka maganin sa'a ba. ko ba haka bane yana muka cewa shi bai da sa'an kenan tunda sai ka zo ka ba shi wani abu sai ba ka maganin sa to shi bai zai ba kan shi sa'an ba ko shi bai son kuɗi ne ai son kuɗin ne ma yasa sai ka ba shi kuɗi ya baka me yasa ba zai maka kyauta ba a shi ya fi ka son kuɗin shi ma zai da sa'a to dole ya zama duka ba su yadda da wannan ba in aka samu wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam illa shafa'ahumullahu fihi fa sai Allah madaukakin sarki ya ba su ceton wannan mamacin sai sun zama sanadiyar a cece shi daga wuce zama dan aljanna to kaga shar'i ne to ina ga in kuma shi ma har jagoran sallar shi ma mushriki ne hmm? ana samu kaga mutum boka ne duk da cewa yanzu malam ake cewa ko amma boka ne dan tsubbo ne dan duba ne kaga arne ne ke arne ne tubarak wanda hukuncin shakira musulunci ne a kashe shi dan bai da amfani a society amma kuma shi ne an yi rasuwa za a kira shi ya zuwa jagoranci sallan janaza kaga wannan zalunci zalunci shi yasa yana da matukar muhimmanci mun karanta a baya tun a farko farko ka bar wakiyan wa kake so su tsaya akan gawanka in ka mutu ka faɗa ma waɗanda ka san sun isa za su iya tsayuwa tsayuwar daka akan wannan in na mutu ga waɗanda nake so su tsaya akan gawa so da ana zalunci sosai wani ma zai rayuwa gaba ɗaya rayuwar shi akan addini kila ma bai taɓa bin wannan mushrikin sallah ba bayan ya rasu kuma sai a ɗauko shi ne zai zai zai zai bin sallah bayan ya rasu da tsaban zalunci irin na makusantan mamal ku wallahi kiyaman Allah sai kun sai kun yi bayani wallahi sai Allah ya kama ku sai Allah ya kama wani ma zai bar wasiyan amma kila wanda ya bar musu wasiyan su ma azzalumai ne mugaye ne sai shi wanda Allah ta tarkan shi saboda ba su san girman wasiya ba san girman wasiya wannan zalunci ne dole a gyara in ba gyara ba Allah lahira na nan da dai gida ɗaya ne sai mutum ya ce ya ci banza ku to akwai wata gidan Allah kai mu lafiya kowa dai zai biya yi. malai ce wannan hadisin akhrajahu muslim wa abu dawud wa ibn majah wal baihaqi wa ahmad ce duka waɗannan malamai sun tada wannan hadisin daga sahabi abdullahi dan abbas Allah ya kare da a gare shi yace wa rawahu an-nasa'i wa ahmad haka imamun nasa'i da imamu ahmad sun fitar da shi hadisin maimuna zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Maimunatu bintul harith ta kanwar mahaifiyan abdullahi dan abbas din ko ce kuma sanadin su sanadi ne ingantacce fakara ta 64 malai ce wa yustahabbu an yasuffu wara al-imam thalathata sufuf kuma an so ya zama tsahon da za a yi a bayan liman a sallan janaza ya zama mafi karanci sahu guda uku ya zama mafi karanci sahu guda uku fasa'ilan zuwa sama me yasa malai ke li hadisai saboda hadisai guda biyu ingantattu yace ruya fi zalika wanda aka rawaito akan haka malaka al-awwal hadisi na farko an abi umamata radiyallahu ta'ala anhu hadisin sahabi abu umama ta albahiri Allah ya kare da a gare shi kale ce salla rasulullahi sallallahu ala jinazatin yace manzon Allah sallallahu ya yi ma wata gawa salla wa ma'ahu sab'atu nafarin tare da manzon Allah sallallahu alaihi akwai mutum bakwai mutum bakwai faja'ala thalathatan saffan wa ithnayn saffan wa ithnayn saffan manzon Allah sallallahu alaihi yayi sallan tare da shi mutum bakwai sai sa sahun farko mutum uku sahu na biyu mutum biyu sahu na uku mutum biyu shi kuma yana gaba a matsayin liman sai ya sallan ya sallan sai da ya nuna maka mahimmancin ya yawaitan sahu malaita wannan hadisin imam tabarani ya rawaito a cikin ujamul kadir haka imam al-haytami a cikin al-mujma' na'am malaita qultu wa zalika min qibali yake wa fihi ibn lahi'a wa fihi kalam wannan magana ne na musalul hadith yace Sani dalili na biyu a malik bin hubaira hadisi ya tabbata daga malik bin hubaira Allah ya kare da gare shi qala ya qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yace manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ma min muslimin babu wani mutum musulmi da zai rasu fa yusalli alaihi thalathatu sufufin min musulmina. a samu saho guda uku na musulmai su yi yi masa sallah illa aujaba face sai ya zama dan aljanna wa fi lafzin illa ghafara lahu face sai an gafarta masa face sai an sai an gafarta masa qala dalibin wannan sahabin Malik bin Hubaira shine malamin yake kada tace yani Marsad bin Abdullah yazani ko dalibin wancan sahabin da ya rawaito wannan magana daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bada labari cewa fa kana malikun yace shi Malik bin Ubaira sai ya kasance idza taqalla ahlal janazati jazza'ahum thalathata sufuf shi wannan sahabin ya zama ƙa'idansa shine idan waɗanda za su yi sallan janaza sun yi karanci to duk yadda za a yi ya mai da su sahu uku bai taɓa yadda ya yi sallan janaza da sahu ƙasa da uku an gane ko. so da wancan hadisin da ya ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an gane so da haka wannan shi ma abu ne wanda ake ake so so haka za sallan janaza yana da matukar muhimmanci a a kiyaye wannan abin da za mu ga malamai musamman dattijai suna yi ce tsawon wannan ya isa a ƙara ta wannan ya isa a ƙara sunna ce ta manzon Allah sallallahu suke tabbakawa kar ka ji haushi ka ce na son sai a kawun gaba ne an ce ya isa ni sai na tsaya a'a ka je din baya din a samu sahun ya ya zama ya ya yawaita mafi karanci ya zama sahu uku zuwa sama Allah madaukakin sarki da da mu na daga nan mu dasa aya abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ba mu lada akai kuskure da muka yi Allah madaukakin sarki ya yafe mana Allah mu ke roƙo ya sa damu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi na'am akon